بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم غبا سكون زمان يسازن جنبي بيبان a hadisi ya nabi muhammadu shi na sallallahu alaihi wasallam iga ga da littafin rungaye muktasar siratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirata sabi ashara etan kukuro getin rayuwa ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam don bai sahabu zaguwe na jeji taki bai al'asharatul mubasharu na biljanna zaguwa na ji bishara ya belulen aljanna ta cabanan radiyallahu anu ya dasa kufiya bainin littafin na mankuna kauna ya yuga alhafizu abdul ghani bin abdul wahid aljama'ili almaqdisi manna amman zumana ijira nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ya kuba bai shi tun ceto shi ba bai nina ga ma manyan mammalu ijagwa na ijira dai ya ɓauta ne wato shi tun da gutsuwa da wani man kwaye ga mukaddimu bu ga alhamdulillahi khaliqil ardi was samaa ibo e kpato lufu ya to shi tun jalita yin sama gutuwa ba gan bekin gutuwa bayanan waje ilin nuhur wa zulma ga jalita yin aske wa gan baji koyon wa jami'il khalqi li fasl qada wa gaituna ku ali taje kai baya boy faki ya mai nan li fawz al musinin ibo nasara wa shikwa ta'ali shaqawa za de de jima a gugani be kiyam wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la ngau ya rike da de wuce be goro ya sai toci Bauki wa wude lamfa shahadatan yaf'adu biha qailuha yawm aljaza iri na to wani ji fata gulu fe kwati manan ciwa zai ga gannana efe ga gwena wa sallallahu ala sayyidil mursalin wal anbiya muhammadin wa alihi wa sabi an nujaba kin kin ya shi ci wulufi a tishi yin tuci shi bayanin galibi annabawa shi ga ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to zami wuji to sahaba wuji ga ya bayanin nan fa'adhi jumlatu mutasara na yi ga kokorogi min ahwali sayyidina wa nabiyina al-mustafa muhammad sallallahu alaihi wasallam na wago ga yatin hali na izashciya nabi muhammadu da gwakuba na na nan ga la yastagni ana ahadu min almuslimin etta ya nabi muhammadu nan ku ya tafin na wani adde za de bago kiwulu gwata ce musulmi je wana wa de bibe ndoro doro wayi na wayi manyan yo ya gima kan toyo ga wa ku ke be bayani na lafiya bane wa ya ja ade yando ci na je wakiya na ga nafa'an nafa'an allah biha su kwa tanujin amfani wa man qaraha to zai gagbo na wasu miya wuce wana mun ga gadan etan ya tuci ko ga nasabuhu sallallahu alaihi wasallam dan ya nabi muhammadu nana ken domin moyina ya farko ga ya nabi ga abul qasim e jin kuniya gan be babayen qasimi ga yi e ginin sawo al qasim inda giba giguta inda zagi goni no sa ya abul qasim kawo ga ji kuniya gino sa cabewa ga walau ji kuniya sunan tsaye muhammad ya gina abdullah abdullahi na zai munayi abdulmuttalib abdulmuttalib zai munayi ashim abdulmuttalib ga inda kwayin farko ashim inda kwayin baci ashim nan ya gina abdulmanaf abdulmanaf ya gina kusai kusai ya gina kulab kulab ya gina murra murra ya gina kab kab ya gina lu'aib lu'ai giya galib galibi giya fir firi giya malik maliki giya nadru nadru giya kinana kinana wato ke giya kuzaima kuzaima giya mudraka mudraka giya ilyas ilyas giya mudar mudar giya nizar nizar giya ma'ad ma'ad giya adnan man jiga ita ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mu e bayan da kuna yi ga adina na gabu ta zuka na kelo ya guru kwata na manji da cin leba a e tubo larabawa je ya tsawa ya tayi mamaji sarawai ya tsawa ya tayi mamaji lole ya ga gaza yi wa ni ta ci ba ga londa ko ka gutsu bai lole ya uziri ba da ko dai na jilami to gutsu na amma larabawa je ya tsu sarawai a gan etan yin da ku ji yana nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga mi saman jigun etiyan na tazu a cikin tabbatu ne bayan adinana amma na kelo ya guru kwata na cewa jilebatiwo adinan giya udad udad giya mukawam mukawam giya nahur nahur giya taira taira giya ya'rub yi giya yashjub yashjubu igiya nabit nabit igiya isma'il annabi isma'il mai igiya annabi ibrahima halilur rahman na yi masoyin su kuna nola ya zuriya annabi muhammadu ya eba zibo annabi isma'il na da ke location ebuna annabi isma'il su kutura bi egibagi gubai lokacin ya kukui muda da fitila littattocin ngala bai yi wani mufai daji na to shiga alhamdulillahi lazi wahabali alal kibari ismaila wa ishaq in rabbi la sami udra nga bu kpato lu fi ya to na tamira gani bai gi hali ya kukwina wa mi tara be ziyan annabi ismaila ga yi ginunsa mu ci beto annabi ishaq annabi ismaila na kinye maka wace ya gabula nuda shi na yi ga hajjara na kin yi maka gabawa ma annabi Isma'il? e eh, zoya annabi isma'il gabawa annabi muhammadu tiya sallallahu alaihi wasallam e gi guba ga sokoyawo annabi sahak ungama annabi yakubo e gi baciya annabi ibrahim ga da wannan annabi yakubu so ci ci ton rabe gi ba gi gobe gobe ta can gabawa annabi yusufu don da wuce ngala da ji annabi ibrahim ya ga abul anbiya ba bayan annabawa je buna annabawa je tiya zuri yubo sarawin adị anabi soko na bai je zuri yuje annabi soko itinye tinye zuba kun ziyo annabi ibrahim na e gwangawa ya e baci sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabawa soko shi bai ne adị zai dai ciwon annabi muhammadu na nwuce shi mitu ziyo annabi ibrahim na yin dakuna sunne babaya annabi ibrahim e yuga azaru azarun na su igiya nahur nahur igiya saro saro igiya ra'u ra'u su igiya falih falih igiya aibar aibar igiya shalih shalih igiya arfahad arfahad igiya sa'an sami ci igiya annabi nuhu annabi nuhu to ci igiya lamak lamak ci igiya mutawashil mutawashil ci igiya akhna ga annabi so. e ba bayanin da cijo annabi idris mun gayi ta cin giya annabi adama jo za kai wayan annabi boku fa nan gayi ziyo annabi idris e ba bayani man da cijo mun ga ma kayan kabe alkalan yo annabi idris so giya yarda yarda ci giya mahalil malil ci giya finan finan ci giya ya'ish ya'ish ci giya annabi shisu annabi shi su shi giya annabi adam alayhi salam na inda ko alita ji bai nuna. man ga dangi bonna na mutuye tisha ne annabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam man na yi ga muhammad bin ishaq bin yasar almadani madina hunga yi zai bebe tanne min ya riwaya na ji gobe da littafi bu ya littafi ne kai tiyan ita annabi Muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam wa ila adinani muttafaqun ala sihati min ghairi ikhtilafi fi da ko jiya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e ba adinani gabo musulman jugu e tiubo ga tazo a cewa shi le bayan wa ma ba da hu amma sun na zai jaji ya kpata mini da ko jiya nabi ibo na muktalafu fi can le ba da can le ba da bai ta kaidan bugo na igbabe gbani na manji cewa shi le ba tiubo amma ya farko na yi baka da na wani can da ba da ba kuraishi na ja nabi muhammadu ya bana gai ga fir ibn firo kuraish sun noyen sabagi zai ma kuraishi na gai ga firo wawo kuraishi ciji bi ma'ana zai ji fetin ya zuriya yin sabagi na yi ga kuraishi wani iji fahimta ko li'ila fi kuraish sun noyen da ko minin da ko jiya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mucaje sun na shi sai shiga kuraishi ci bi ma na zai ji kabila ko zuriya ya isa ba gina yi ga kuraishi nan to kuraishi man ji cewa shi leba zi baban zan da ci ga fir nga yi baban fir na yi malik na man da ci ga annaduru nga yi babayan kuraishi annaduru ya gina kinana etan da wani kasantaniyar yamma majiya na bisallahu alaihi wasallam sai bangare ya namubo أم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أيوغا آمنة يجي وهب وهب متوي عبد مناف عبد مناف يجي زهرة زهرة يجي كلاب كلاب يجي مرة مرة يجي كاب كاب يجي لؤي لؤي متوي يجي غالب واتشي ماما يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ودا دي علاقة بزيهم da ko shi ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da yana za shi ni a ce ya ga ya wala wiladatuhu ya annabi sallallahu alaihi wasallam man ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka e ya dagbe ke la yu ga amul fil e ya dagba e bune e ya nagabu jama'a habasha ci ji pakun be ga be masallaci ya ka ba gani be tsana ga abraha ne bayanin da shigan wake fara ta na ma nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam faruwa na ciji a zaga kaban ge tun ala iya ba masalaci kaba so cici tun a eluji ngalan ga alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil annabi walli ya kindo na so ciwo jibe jimai dagbashi na alam yaj qaidahum fi tallil. egbalu dede a wale ya wula fe da ya jiwaya ki ya e na deje ma na jina ga tarmihim bi hijaratin min sijil eluji a ci aga tsoci ji bi takuji ni ha nukpa ni ha bici guba ba bicin doro di mu ci guta takun takun na jima pupo daga yi na sijilin kendo da ga gumi upo te ga asaru Salam wai wani Salam? ga yi lun na ji lawa tarmiya ci fe che jamman na ji tuda baga ga a da musulaci ka ba bina tarmihim bi hijarati misji so ci ga faja'alahum ka asin ma'akul e lun na jajen ma na ji jalaka wa laye wa ga gike nan gyo ga wace ga dabba ga gogi wai di amfani da biya wai da kiman doro biya a ci a gajin ma na a jin alaka bai to e ya na ma nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na faruwa na jina kin yi makabo ba kwai rabiul awali a ci ma man ji ci cewa shi ba e foki ci wi mini rabiul awal bo man do ci gane tsa rabiul awal de na ya shi guba gwa gana nga mau efoli teni foyo chen le badda na mau na ba nga efoli teni amma ba ku tsara biul awalo chen le badda ba shin tsofo gobe gube yo kashi na rabiul awal de fo guba na babu chen le badda do ci ga na rabiul awal de fo guba na ndo ci ga ba ku fo gobe gube e ya etsa rabiul awal man ce wato ga wujin yayin amul fila bi salasina ama a ga zumayin amul fila faruwa yin na jiji da ya gba wani da gano da ya shi bana amma ya ga na tazuna a da nabi muhammadu ma ba ko yayin na jama'a abasha ce fakun ga abe ka ba dina na wake fu'ara mauna ga ya ga na boka ga wafatu walidi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajaliya na ya nabi da ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gani be nauyi gani be dakuwi manga baba ya nabi sallallahu alaihi wasallam waje ajali ga ya abdullahi ege abdul muttalib annabi sallallahu alaihi wasallam ma wa yi giya sashi be gutai a to tsashi bai gutotai ga wikan ga man ci ga annabi gi tsagutuwa ba na babu jihajali na da ga guba ndo ci ga wi be bi mana ala mawta da ci jihajali a mini ya daru na biga enwun da ji tabbata kan gani baban annabi sallallahu alaihi wasallam majalarjin da bai ga abuwa ina da nuyo gada ya maka gani bai madine na annabi sallallahu alaihi wasallam wa jajali na annabi muhammadu da ya giya guni na wa mata jadduhu abdul muttalib da kuke ya jajali na annabi muhammadu gum ya giya gutota da allahu akbar man da ci ga nan nan a to nan nan man eh, ya gutsa ina da ci ga nan man eh, ya guni nan can lebu yomi e eh, bayan manya tari na jaja la e tabe nan tari ya zo can leba to ya biya ya nabi sallallahu alaihi wasallam zai yi be na e yi ga suwai ba suwai ba suwai ban nan wani wujin zagin abu lahabi na yin dakwai nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam to na yin dagiya nabi na abu lahabi dan ni mu ben da annabi yin ga cin tabbate da abi lahabi wa tabbati mu ya ji asara. ki jan lokacin nabi muhammadu kwaye kan ga wani jawazi zina? so kwa gungan wa an anzir shirata kala aqrabin zai ji dangi wani kwaye ka ja gamba annabi ca kuwa kan ce ja wazi annabi dai sajin wa abu labi fi lami gunga ali'aza jama'atana yi ga wai ji wazi ga yana ike ciwo yan kuti shi na ile gabi wani tabban laka ufe ga annabi muhammadu ga banza tabban laka ya Muhammadu. yi gawa gawa ya ji wazo so ci fe cikin sura ni ti ubo ga tabbati ya da abi lahabi wa tabba e gwagu ba bayan abu lahabi ajin asara ta musu ma ajin asara e boye ya gba ni gba nabi muhammadu ce gunga banza to abu lahabi na wude wushin zage yi ga suwai ba suwai ba na ni zai shi ya nabi muhammadu bai nan sallallahu alaihi wasallam suwai ba make ya amza bai na yin dagiya nabi nan amza ngole mu din dagi na jijin imani biyu na ke amza na ke abbas na kuma din dagi na jijin matabawu wuna ke abu talibi babayin na ali wunan fa a mare mun fe cinye zawon gishile mun lami tuwa amma mun so gawa imani jigan addini ta cikin bu na gekun adini addini annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam amma wani sun da to kona be giwuna gawa mi to adini ya egiye giwuna damuwa mu da wani kawai to ngana ga mini gimi na jo zai aji sauki a zaba da ja abu talibi na dabwa ibuna nabi awa bai toci guji sauki a zabu wa zunabwa amma zaba wa di sauki ganye gimi na ji bata ebo igwa na nabi a tanti ga aji sauki a yi amma ebo imani ya e la ila illallah wani wuji muhammadu rasulullah ngala wa zunabwa wani tano bai su na nabi fai wa guji kalimatu shahada nan wacce nabi le wuce masa yuji laji bubu da nara o ga adinin da kowa ya o ga mitu adini ya giye giwe har da lokacin bai zama wasu su ta adiniya da ko mu jawana amma ya bubu ya ni da nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam a ji sauki yake ya ya azaba yi e wani kan gwayo sarawin lokaci na ji kurai shi ci fai bai mulawun ya laja lakan kan nuce wato a bebe gizan doce gugu mula na biyu dan ago a daje na bauna za uwa mawa ciga giye gi mula da yago ya ciga gizan doce labe aya wai ko gutu a nabi zuma salawai a nabi ule bayi bayi maka sai zuma ajali abu talibi amma mu dabbo na ade bayi bawa ade bayi bawa da wucin amza na wuye beke ba bi anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e bayan suwai ba gan bi abu salamai na iga abdullahi gen abdul asad almazumi na anabi bai fayi miyawo zuma ya ajali ya ba mutu gani a yi beke ba e bayan suwai ba bu gani a yi beke ba gama lokaci na sayidina ali bai wa bai annabi sallallahu alaihi wasallam gudu lagin zagiya an zujiya wani annabi ga ya jiya waya wuya ibo na wuye beke ba da babu no yake ke gini wuya ibo na zandoro ya beke ba be wajina hukunci ya za magani na a ta ga ju ta ta a ta ga suwai ba degi kanga ya gina igan masruhu na lokaci na ufe ya gina be na kangu ya amza abu salama gani biya nabi muhammadu ya yake ba bai sallallahu alaihi wasallam mini zai jike ya nabi be be na ugayi halimatu bintu bi abi su'aib a sadiya wale yau, ga tula ga ko halimatu sa'diya e gai ga sa'da a ce juya ga sa'diya ci amma na baban waye abu zuhaib mun dan mi zai ji ya annabi muhammadu bai nan sallallahu alaihi wasallam abunan ga waliya da da yin larabawa shiro aga gishi ma aja lalla ya zan da ciji ya be musamman zaba su maji ibu annabi tarbiya ji kaka to ji miwo ibu nan ga waliya ji miwo tiye ba zama wagan ji ne hmm. ga annabi sallallahu alaihi wasallam dai sun na ji kaka wato annabi sallallahu alaihi wasallam ga riwaya na jubair ya ge mu fi mu bebe ina ga annabi ga inni ana muhammad mi ge muhammadu wa ana ahmad mi ga mai ke ahmadu wa ana almahi alladhi yamhu allah bi alquf mi ga mai almayo zai to pa kpai fe kafirinci na mi ga kafirinci na cikin ya maka ofe gina? da kinye madina yana soca mi lafi kpukpayan ekpayan fifin yi wa an alhashiru ni ga yi alhashiru allazi hashara nas wa an al'aqib allazi laysa ba'di nabi ni ga mai kiya al'aqibu iza zuma zai annabin doro abe zuma bu ana hadisin al-bukhari be muslimi lubiyo bugo mini jiya na bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam waye muhammad waye ahmad waye almahi waye al'ashir waye al'aqibu bayani ke be daga ba abu musa abdullahi gen kais ga samma lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nafsahu annabi tun suna jiya ya mini sunna wujo ga dai sunna na ja ya tsa mini sunna jina na bitun ya ya ga sunna wiwe wani mini hubo ga ana muhammad mige muhammadu wa ana ahmad mige ahmadu wa ana walmukafi, mi mige ya wa nabiyu tauba mige ya nabiyin tuba wa nabiyu rahma mige me ya nabiyin yego riwayan da chon ga nabiyul malhama mige ke annabiyin malhama hmm, annabi na a tungu dogon kafiri jina dole kpatu da mini sunna na janabi muhammadu tun ya sahabu jina hadisin na imam muslim a shaga gobe a shaga jabir yage abdullah wasu ke bibi bayani yayi ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga ana ahmad mige ahmadu mige ke muhammadu mige ke al'ashiro mige ke almayo niga fa'iza kana yau mulkiyama ifa kiyama ma da liwa walhamdu ma'i tuta yin yabo ya gwambo wa eh, na ije kpata a dajin ya zati wani niga walhamdu gana wani ga wa kuntu imam al wa sahiba miga itishi ya tuci sokoli kpata eh, miga yabona kpata adena gikini wa famucina iti gwatana ashafaatul uzma ya daba annabi adam alaihi salam feji ganye ga titacin wa ga yino nafsi nafsi annabi no na iti shiyen chabaye tuci na soko katuntuna yabona zawon giji ta ci tauhidi wa bayani sai zamaya annabi no ga chakuti soko ci tumufiya musu a fijigan nafsi nafsi ya da ba annabi ibrahim na yi zabo ya ci soci na musu ga wani sun da su kube mu mu betun da ciyen bici cin ji yin yan na tinaji musu jin wani sudan mutu na su a ji bewin yana ida ba ziyo annabi musa musu ga wani sudan daga titacin wani gani na annabi isa ma ci musu a ta uzuri ya yi shawara gaida ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun ga fe diga anna laha ana laha me ga ngwata ina me ga me ga e gwata na ga le mu bazan do lati guwa Allahu akbar ngalan gan me ga bu ba e bo na de ze je uso ko be gwata ucina annabi muhammadu cha da da cijan fakiya ma wa fe ki soko be kikin wala kin wala so ko ga ila amiji ya dudo yake kina wa ki soci fo mushi na wa saji gan chan soci chari wa ga ya muhammad irfa rasak ya muhammad ati da fion ati ke daga sujada wasal tuta ba ina ga wani ga ajiyo ngala ngon ngon gwatan to ya na ba waje kwata fo mi ga iti shawa mi ga mu buba bubu wannan waye ti abi ala shari'a to aji ya gimi na gan be gimi aljanna

igwatanan yake shari'a din gai ga ash-shafa'atul uzma igwatan shi ko da wannan igwatana ke pata na tazuma yin nauta to ga basu ko iga bayani gyabu ngala tociya nabi sallallahu alaihi wasallam ya qur'anun ga bashiran wa nazira suratul bakara wanda ibn sunna jiya nabi na soko soyuna ga bashira nabi zai ya bushara ya mafana nazirin mu yau zai ji zawon gigan ba e, ita a samun ya bai azaba ne so wa tugiwo bashir bai sunayen annabi wa matugiwo nazir suna annabi wa so ko so yi sunan nan so ko ke yi ga ra'uf so kuma ke yi ga rahim iza e tausayi galan gala ka ja'akum rasulun min anfusikum azizun alai ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim annabi ga to shiga annabi ya fe bil mu'minina ra'ufur rahim wudi egu ya mu'mini ji sarawin za to sayu ya ngole so ko so jiwe be sunnan na yo wa rahim ya yegu umai so kuma ke jiwe ga rahmatan lil alamin wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ito tuto lo fe gun ya litaji wa de sunan nan suratul anbiya bashirun nadhir ma diu da najo kaka mini wa diu suratul bakara bai su kuja nabi muhammadu bai sunan najina sallallahu alaihi wasallam to na ga fasali ne ba za yi tiya sunan jiya nabi sallallahu alaihi wasallam wannan nga ba su koya bai gada bayani tiya ekin ubo kendo duna na be rayuwa ci da kin yi maka wani be lokacin be tiya bin dagi wa Abu talibi lo kin ya sha mana be bayani tin ya wajin be yi mi farko in ga ina na Khadija nga kafin ya buru abila wiyo gurgudu ni gbana tsoci albarka wudin bai gacin bici na tsoci fagin yi so ku bai albarka ya nabi muhammadu ya tibo sallallahu alaihi wasallam don bayan na jike kpata ne alkhairi ya zakon na ji na jabi a ibe na su ko wutan yi jotoku shari na ji ba wala yi gai fiya bai na su ko wata ya gani bai سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين